cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa malamai na umartar iyaye da su dinga gaggautawa wajen aurar da 'ya'yansu samari da 'yan mata a wani gwadaban hawa doron umarnin annabi. Dan ba aurar da su ba matsalar da take biyowa ba shine za su aurar da kansu. Sai dai malaman na wannan magana ne a gaban da su ma samari da 'yan mata ke tumbuɗin halin da suke ciki bayan sun isa kwatance. Yanzu idan ni je gida da bayanin aurewa zai saurara. Ina da buƙatar gaskiya ni in ga na yi aure abin yana damuna. amma gaskiya ni kan ina so iyayena su min aure sai dai kuma ba zan iya tunkarar su da wannan maganar ba muna nan tafa da ra'ayin iyaye maza kan wannan bukata abin da suke duba da iyayen da ne yanzu ba ɗaya bane ni na wannan jiya da dare na kwance da zarar shirin ya nisa za mu leka masarautar dutse domin kawo muku matsayin su kan batun tuɓe rawanin wasu masu sarautar gargajiya da kuka ji a cikin shirin mu na jiya muna sanar da waɗannan dagatai da masu unguwanni su ci gaba da aikin su Yau ma za mu kawo muku kunshin sakonnin rayan da kuka aiko mana akwai labarin 'yan matan nan shukura da alawiya sai a biyo mu sannan a hankali don jin gundarin abin da shirin ya kunsa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da juna ta cikin wannan shiri na yau da gobe tare da ni Basiru Rabiu Kudai. Kamar yadda aka saba kullum shirin kan yi iya kokari wajen zakulo muku nau'ikan labarai kala-kala da suka dace da wannan zamani. har da fada da bincike kan wani al'amari da ya shafa al'umma baya ga kawo mu'awara domin wasa kwakwalwa da kuma samun nishaɗi kafin dai mu ƙara nutsawa za mu sake tuna al'umma musamman ma mabiya masabar wannan shiri cewa yin haƙuri musamman ma a lokacin fushi yana tserar da yin adadin dubu na da na sani da fatan Allah Ubangiji ya ƙara mana haƙuri domin an ce mai haƙuri shine kaɗai ke iya dafa dutse kwankwaɗe romansa. Allah ya samu wanye lafiya. Kuma a yau za mu faro shirin na yau da gobe da batun dambarwa ko wacce kumar da ta sanya majalisar kansilolin karamar hukumar dutse ta sanar da cewa ta dakatar da wasu daga da masu unguwanni a yankin karamar hukumar bisa wasu zarge-zarge da ake alakanta shi da maganar siyasa. Ga masu bibiyar mu sau da kafa sun ji yadda wacce sanarwa ta fita a cikin shirin mu da ya gabata inda a yau kuma a nata bangare ita ma majalisar masarautar dutse da waɗancan daga da masu unguwanni da aka dakatar ke karkashin ikonta take umartar waɗancan rukunin masu riƙe da mukaman sarauta da su ci gaba da zama akan wannan matsayi da majalisar kansiloli ta ta dakatar da su a tata sanarwar da ta fitar ta bakin magatakardar masarautar Amadu Malami ta ce masarautar ba ta da masaniyar wancan umarni na kansiloli da suka bayar sannan kuma tana jan hankalin su da cewa aikata hakan ya ci karo da dokar aikin ƙananan hukumomi da aka yi a shekara ta 2012 sunana Ahmad Malami Dutse magatakardar dutse sakataren majalisar masarautar dutse a sanarwa daga majalisar masarautar dutse majalisar masarautar dutse ta sami labarin wata sanarwa da ake ta yi ta kafafun yada labarai a kan cewa majalisar dokoki ta karamar hukumar dutse ta sanar da dakatar da wasu digatai da masu unguwanni wannan sanarwa da suka yi majalisar masarautar dutse ba ta da masaniya ba a tuntuɓe ta ba akan abin da ake zargin cewa waɗannan digatai da masu unguwanni sun yi muna jawo hankalin majalisar dokokin karamar hukumar dutse cewa sashi na hamsin da shida da hamsin da bakwai na dokokin ƙananan hukumomi na jihar jigawa na shekarar dubu biyu da sha biyu wato local government laws of jigawa state ya zayyana ayyukan da majalisar dokoki ta karamar hukuma za su iya yi kuma suke da iko a kai waɗanda wanda bai haɗa da harkokin ladabtarwa da masu sarauta ba haka kuma masarauta dokokinta yana ƙarƙashin sashi na 64 a wannan doka mai lamba cap LH Local Government Law of Jigawa State 2012. Saboda haka muna sanar da waɗannan dagatai da masu unguwanni su ci gaba da aikinsu a matsayinsu na jagororin jama'ar. Kuma wannan bayani da majalisar masarauta ta yi ta dogara da tsarin doka ta gwamnatin jihar Jigawa mai lamba CAP L18 Local Government Law wanda ta shafi masarautu. Assalamu alaikum. Mu koma kan taɗin auratayya a yanayi irin na zamanin yau da mafi akasarin alƙalima idan ka tattara za ka samu cewa cikin samari da 'yan mata kaso mai tsoka daga cikin masu shekaru sa takwas zuwa arba'in ba sa da wata buƙata illa iyaka tunanin su ya yi tsayar gwamnan jaki na kwatsikof kan yadda za su yi aure lamarin ma kenan da tsadar rayuwa ciki har da girmama al'ada da kuma aro wasu baƙin al'adu ki takawa muradin irin waɗannan samari da 'yan mata ka samun birki kafin mu ce komai akwai wani ma da ya zo wannan fili na yau da gobe yana bada wata fatawa fatawar da ke nuni da cewa riƙon mahaukaci sai sarki a saboda shi ya shahara wajen faɗawa yara gaskiya wajen faɗawa manya gaskiya wajen faɗawa maza da mata gaskiya wajen faɗawa 'yan siyasa gaskiya wajen faɗawa 'yan boko gaskiya wajen faɗawa attajirai gaskiya wajen faɗawa 'yan kasuwa gaskiya wajen faɗawa malamai gaskiya wajen faɗawa fastoci gaskiya wajen faɗawa talakawa gaskiya wajen tsagewa masoyansa gaskiya. sunana musa zakariya abin da yake tafi da ni shine wata mulahaza ko wani hange da nake so ko wani tsokaci da nake son gabatar da shi a wannan gidan rediyo mai albarka matsalolin da muka tsinci kanmu a ciki na rashin aurar da 'yan mata a garuruwa daban-daban a karkaru wato da nufin ko dai talauci ne yake gallabar mu wajen shirya wa yarinya ɗaki ko kuma ainihi wajen tsawwala abin da kai manemi sai ka kai wannan abin kafin a baka aure kulawa da aurar da yara maza da mata bisa duk yadda suka tsinci kansu a ciki ma'ana idan da hali ai abu mai tsada in babu hali ayi mai sauki wannan ita ce mafitar mu musamman a wannan zamani me kake gani ne ka zo kake faɗar wannan magana abin da yasa zaka samu wurare da dama su 'yan matan suna furta aure suke so samarin suna aure suke so sannan kuma sai ya zamana kowa sai ce ai bai shirya yin auren ba to amma fa idan ba su shirya yin aure ba to amma fa sun shirya wajen isa yin auren a aikace saboda to wannan sai ya zamana idan ba aurar da su ba matsalar da take biyowa ba shine za su aurar da kansu su da kansu ina ga dai ka gane saboda haka wannan matsalar da a ce su ne suka aurar da kansu da kansu gwanda a ce iyayen su suke haƙura da abin duniya kada a ce sai mai mota ya zo ko mai aiki kaza a'a abinda annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mutumin da kuka yadda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo ya ce yana son yarku ku aura masa ya ce wa illa in kuka ƙi to za a samu fitintinu wa'annan su ne fitintinu na zamanin da manzan Allah ya tsorata mu a kansu da yake a kadamin da muke yanzu haka kana iya cewa al'adun da muka aro suna samun anannar kudar mu la'akari da cewa ba mu da gashin wance kuma muke kaunar yin kitsan wance magana muke ta yadda talaka da mai kuɗi suke kwanciya a ƙarƙashin inuwa ɗaya ta fuskar biyan bukata da yake a nan Najeriya idan ka yi kiyasi adadin talakawa ya fi kaso saba'in cikin ɗari da muke da su kuma zancen da muke yi da ku cikin kaso saba'in din na talakawan kaso hamsin daga ciki suna kwaikwayon waɗanda hannun sai cuɗi bayan su ne a gwadabe irin na biyan bukata. Mai sauraro a bar dogon bayani mu yi magana ta gaskiya a matsayinka na mai sauraron mu yanzu haka idan kana sana cewa duniya a yanzu ta zama tamkar ruwan kashe gobara da hausa hakan ce ba sai mai kyau ba a mataki irin na biyan bukata a saboda haka idan kai saurayi ne ko ke budurwa ce a'a kai mai jin din magidanci ne mai iyalai idan ka haɗo kan iyalanka waɗanda suka isa aure ka yi musu tambaya kan me burin sa na gaba a rayuwa ba lalle ne ko ya gaya ma gaskiyar abin da ke rayinsa ba ko ina ƙanshin gaskiyar wannan magana aman kalaman waɗannan muryoyi da ke tafi za su rarrabe muku tsakanin aya da tsakuwa Abdulmalik shekara ta nan na kai 36 ni saurayi ne mana domin yana kai aure yanayin tsadar rayuwa yanzu idan je gida da bayanin aurewa zai sauraron nisa gidan ba haka zai sai a maka ba a mai gida yana fama da kananan yaransa ya za a iya kallon a yanzu shekaru na ashirin da ɗaya kuma ni matashiya ce wadda nake da buƙatar a ce na yi aure na zauna a gidan mijina amma saboda wannan rayuwa da matsaloli da ake ciki abun baya yiwuwa to gaskiya kuma ni ina da buƙatar a ce na yi aure kuma in gaya wa iyaye na haka ni gaskiya ba zan iya ba ina da buƙatar gaskiya ni in ga na yi aure abin yana damuna iya damuna sosai a ce ni dai na yi aure kawai saboda ka ga yanzu rayuwar yadda take sunana halima kuma babu abin da ya fi burge na a cikin rayuwata illa irin a ce na ya aure na samu miji mai sona mai jin tausayi na mai matukar ƙaunata kuma ya kasance a ce irin gashi nan komai dai babu wata matsala dai muna cikin kwanciyar hankali da jin daɗi sunana Khadija Musa a gaskiya ina son aure amma kuma ba zan iya sanar da iyayena cewa su min aure ba amma kuma idan har za a yi min din ina so muna fuskantar kuncin rayuwa da dama da irin kaddarori da ga nan ta ko'ina amma gaskiya ni kan ina so iyayena su min aure sai dai kuma ba zan iya tunkarar su da wannan maganar ba. To, in ba ki tunkarar su kin gaya masu batu ya zaki kenan. Gaskiya ni dai ba zan iya tunkarar iyayena da wannan maganar ba. saboda na san irin halin da muke ciki da ni da iyayena na rashin kuɗi da ake fama da shi kazalika da ya mai sauraro ba buƙatar yin dogon tafsiri kan wannan batu la'akari da cewa zub da miyau in ji masu azancin magana sun ce maso masomin hauka a don haka ya kyautu masu ruwa da tsaki su gane cewa yawan shekaru ba shine wayo ba a ƙarnin da muke a kai yawancin iyaye suna kallon 'ya'yansu ne a matsayin masu haƙuri kuma masu hankali da juriyar dogon zango da suke shafewa gabanin su shiga daga ciki al'amarin ma kenan da ke zama wata kafar ɓallewar barna da a ce iyaye suna bibiyar 'ya'yansu a kafafen sadarwa da hankalinsu ko da miskalar zarratin bai taba kwanciya ba kuma da iyaye za su kwace wayo 'ya'yansu na kwanaki bi kacal da ba a zauna lafiya ba idan kuma akwai tantama kan wannan magana ga fili ga mai doki ko me yasa iyaye ke gaza kallon bukatar 'ya'yansu idan sun kai mizani ga wasu iyaye da amsar wannan tambaya ina na sa'adu ni ina da shekara ta kai hamsin da biyar haka amma ina da samari kuma ba wanda ma yi aure a cikin su amma wasu auren ba dalilin da sa wasu aure ba na farko kaga abin da yake taka mana burki a game da harkar rahin aure akwai rahin sana'a na farko wanda yake za a ga yaran gasu nan bula a adadin babu sana'a sai karya sannan kuma yaro zai je ya ga yarinya ya ce yana so ba da gurin ba da kudin aure kuma ba da mahalli abinda suke duba da iyayen da da ne yanzu ba ɗaya bane kaga iyayen da duk abinda suka ginda wa yaro ya ta dauka Umar mai kore na takardar kai 65 ina da yara guda bakwai akwai samari dai ina da yara matasa guda biyu guda biyar kuma mata sun yi sauri guda biyu sun isa aure a cikin su eh, wannan gaskiya ka faɗa ko ni na karanci wannan jiya da dare na kwance matsala ta farko ana samun wannan a wajen iyaye mata matasa samari su kuma sun fi hangen gurin da iyayen yaran nan suna ɗan abin su sai dai an ce farin cikin mai daga hannu idan ya zo biyan bukata ya taras da kofa a buɗe wani abu da na lura da shi ga ɗabi'ar samari da 'yan mata sun mai da hankalinsu ne ya tattara kan waƙoƙin soyayya ko karanta littattafan soyayya da magayyatar samari babu gayar babu dalili da shafe talatainin dare ana latsa wayar salula baya ga wata manhaja da samari da 'yan mata suna kwance a gida daban-daban amma za su kasance tamkar suna ɗaki ɗaya guda cikin lakanin da wayar salula ta bawa samari da 'yan mata damar cin karansu babu babbaka ba tare da iyaye sun ankare ba bari ku ji wani faifan baiti da cikin irin samari da 'yan mata da muke magana yake birge su da kulliyomin sai sun saurara da yake ya yi daidai da abin da ke kunshe cikin zukatansu a yanzu ma zancen da muke yi da ku samari da 'yan mata da ba su iya rera wannan baiti ba ba su fuka so ashirin cikin ɗari ba irin mu kenan da muka kulla zaman tarayya da waƙoƙin gargajiya irin su na mamman shata. Baba ni da ayi mini aure. baba a yi mini aure baba a yi mini aure a yi mini aure baba a yi mini aure a yi mini aure baba na isa aure ta ta bini aure mama na zo gurin kike ma ki sani magana ce ta baya yau zan yi tuni maganar auren da kika ce za ki mini ke kika ce sai ne hankali sannan ko za ki mini aure ko kin kike mini aure mama da dai na gana yi girma zana je in siyar da gonan baban mu in kai sadaki gidan su wacce nake so ku sani ai mana aure to Allah ya rufa asiri za mu sake yin wannan batu a cikin shirye-shiryenmu na gaba to yanzu sai kasar Ghana inda labari ke shigo mana cewa almajiran wani sheshin malami mai suna Abdullahi Ahmad mai Kano na ƙasar Ghana sun kai azumin watan Ramadana na biyu a yau Laraba, suna kuma niyyar ɗaukar na uku a gobe idan Allah ya kai mu. Akwai shinkafa kwano biyar biyar da wani bawan Allah ya kawo, ya ce a bawa matar nan mai neman a biya mata kuɗin bashi, da kuma gyatuman nan da ta zo da sakwaya, tana neman a taimaka mata da abincin azumi, gobe idan sun ji sai su zo su nemi nuna wanka su karɓa, Allah Ubangiji ya saka maka da alkai ya biya ka da gidan aljanna. bari mu leƙa fannin mu na bawo maraya sai rago tare da sabi abakar garba. Watan Fabrairun shekara ta da da shida, na ɗaya daga cikin watannin da addinin musulunci ya kuma rabauta da hidimar marigayi mai martaba sarkin dutse Alhaji Dakta Nuhu Muhammadu Sunusi a zamanin yana raye. Domin kuwa a watan ne arba da wata tawagar turawa 'yan mishan sanye da tufafi irin na al'ummar wannan yanki na arewa sanye da tufafi irin na al'ummar wannan yanki na arewa maso yamma na fitowa daga wani gari da ke yankin karamar hukumar gwaram a yayin da shi kuma sarkin ke gudanar da wani rangadi a yankin inda guda cikin hadimin marigayen sarkin ya ce da shi ai turawan daga wancan gari suke musamman bisa la'akari da yadda yankin ke da tarin al'ummar da ba su da addini lamarin da ya so saran marigayen sarkin nan take inda a ranar ne ya kafa wani kwamiti domin idimar tattaro masa bayanai dangane da al'ummar yankin sannan ya yi da gaske wajen kulla alaka a tsakaninsa da shugabannin al'ummar yankin ta hanyar gayyatar su zuwa fada a lokuta da dama da yake Allah marin jayi shine masanin daukacin abin da ke kumshi a zukatan dukkanin halittu kama daga dangin alheri zuwa sharri sai tallafi waccar kyakkyawar aniya ta marigayen sarkin ta hanyar samun bakuncin wata tawagar malamai rana tsaka daga yankin karamar hukumar birnin Kudu domin gabatar da mubaya'ar su gare shi kan wancan kuduri nasa na aikin yada addinin Allah a yankunan da bai kai ga zuwa ba amma sai dai suna buƙatar kayan sufuri inda shi kuma ya yi hanzarin tunkarar marigayi malam kara biyu da batun yayin da shi kuma shehin malamin ya ba da tallafin kekuna goma da wasu kudade lakadan ba a jalan ba. watanni kalilan bayan fara waccan aiki na yada addinin Allah a wancan yanki da ke karamar hukumar Gwaram ne kuma tawagar malaman ta samu nasarar ribato mutane da dama tare da iyalansu zuwa addinin islama nasarar da ta sanya marigayi mai martaba sarkin dutse alhaji daktanu muhammadu sunusi ya gayyaci sarkin kazaure marigayi husaini adamu da kuma sarkin ringin alhaji sayyadi mahmud da kuma wasu sarakunan daga jihar bauchi domin gudanar da wani katafaren taron nuna farin ciki kan nasarar taron da shi ma ya sake buɗe kafar shigowar tarin mutane zuwa addinin islamar da ba a taɓa tsammani ba babu shakka wacce nasara ce ta karfafa gwiwar marigayi mai martaba sarkin dutse alhaji dakta nuhu muhammadu sunusi wajen fara da aikin da'awa zuwa ƙarin yankunan da musulunci bai kai ba a yankunan ƙananan hukumomin birnin kudu da gwaram kafin daga bisani allah marin jayi ya azarta rundunar da gagarumin tallafi daga uwar gidan gwamnan jihar jigawa ta wancan lokaci hajiya zarau ibrahim Saminu turaki inda ta kwashe shekaru uku cif tana tallafawa wacce hidima ta yada addinin allah da lokacinta da kuma kuɗaɗe inda ta fi karkata wajen hidato mata wajen shiga addinin musulunci a wancan zamani baya da kwarin gwiwar da ta baiwa mai gidanta wajen samar da kayayyakin more rayuwa da suka hada da gidaje da makarantu ga al'ummun waɗancan yankuna baya da jajircewar da ta yi wajen ceto matan yankunan daga taɓarar ta'ammali da barasa ta hanyar samar da malamai da kuma kayan karatu ga ire-iren waɗancan al'ummu a wancan zamani za mu ɗora gobe idan allah maɗaukaki ya bar mu a raye. a gaida sabi bakar garba cikin kunshin rayan da kuke aiko mana kan lambar mai sifili takwas ɗaya hudu hudu tara sifili uku uku uku uku ya gama kammala. Assalamu alaikum yau da gobe suna na umarti daga shawa ƙaramar hukumar ta kai a jihar Kano. An ya minu, Ramadan ya gabato. Ina kira da al'ummar musulmi A su amfani da wannan watan azumi da yake gabato wajen ciyarwa don taimakawa marasa ƙarfi da ma ɗaukar nauyin karatuttuka. a kafofin yada labarai. Ni ce taku mati daga shau a karamar hukumar ta kai. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kuri da radio ya aiki fatan kuna aiki lafiya. Gaskiya masu tattakin nan magana ta gaskiya ya kamata hukuma ta dau mataki a kansu. Abin har an fara da lama wasu riga wasu abin kenan ba dan Allah ake yin ba to gaskiya muna kira ga hukuma su dau mataki akan masu tattakin da tunda ba dan Allah suke yi ba sako daga ashirin na goma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Malam Bilamin Nuwel Idris Wada tare da J.A. Suleiman yana muku fatan alkhairi daga Rabiu Umar da ke nan garin Gurma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Freedom da fatan kun tashi lafiya na muku fatan alheri musamman ma mun Idris Wada da J.A. Suleiman na muku fatan alheri. To Freedom ina son mika godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon dama muka yi zaɓe muka zaɓi shugabanninmu masu adalci ina muku fatan alkhairi ubangiji Allah ya muku ubangiji Allah sa mana adalci amin su amin Assalamu alaikum filin yau da gobe mai magana suna na Umar Siyasa daga karamar hukumar Albasu ta hakika malam Biliya dukkan labaran da kuka gabatar mana na wannan rana sun ja hankalina musamman waɗannan masu tattaki na kawa 'yan takarkaru daban-daban ziyara fatan kuma free da rediyo Allah ya kara muku ɗaukaka. mai magana comrade hassan muhammad kullum kota gaba suno karamar hukumar birnin kudu so alhamdulillah a gurguje zan yi magana ne game da kusantowar azumin ramadana so alhamdulillah mun kuma ji daɗi mun faɗa ko bisa shawarwari alkhairi ya saka shugabanin gidan rediyo da alkhairi to madalla bari mu karkare shirin a fannin mu na halin mutum sabulun wankan sa tare da jiya Sulemanu inda yau din ma zai ƙara ɗorawa kan labarin 'yan matan nan shukura da alawiya. Jama'a, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya, mina roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara mana lafiya, kwanciyar hankali, arziki tare da imani. a cikin labarin shukura da allawiya Mun tsaya a daidai lokacin da shukura tana zaune tana karanta littattafanta na makaranta, sai ta ajiye, ta ce, Iya, ina jin tsoron kada babana ya ci tunda ya riga ya furta tun a baya da bakinsa. Malama Dije mahaifiyar Shukura ta taso daga inda take zaune ta tsaya a gaban Shukura amma bata ce komai ba, Shukura ta ce, Iya, kin yi shiru baki ce komai ba. Malama Dije ta ce, Shukura, idan ma ta tsaya akan cire ki da makaranta, ai ta zo mana da sauƙi, domin a yanzu haka zi nake kamar ana shirin cutar da mu a wani wurin da ba mu sani ba, amma mun miƙa lamarinmu ga Allah maɗaukin sarki domin ya ba mu kariya. Shukura ta ce, Iya, ni fa idan muna tare da ke wallahi baba, abin da nake jin tsoro malama dije ta ce haka ne shukura daman su iyaye garkuwa ne ga 'ya'yansu to amma ke dai ki riƙe a ranki malam mai dashi mahaifinki ne ba ruwanki da abin da yake faruwa tsakanina da shi na tabbata wata rana zai gane abin da yake aikatawa ba daidai ba ne ita kuma alawiya 'yar uwarki ce kada ki samu dama ki ce ba za ki taimake ta ba saboda ina jin tsoron a nan gaba za ki iya faɗawa a baƙon hannu ta mahaifiyarta malama dije iya kin ce baƙon hannu menene baƙon hannu kuma ina za ni malama dije ta ce shukura ba yanzu za ki fahimci abin da nake gaya miki ba sai dai nan gaba ta tsiya da ‘yarta alawiya suna ta ci ba ta ci ba sai ta tsiya ta ce malama yana matukar jin magana ta. ta tsiya da ‘yarta alawiya suna ƙoƙarin su sallama da malam tasiba tasiba sai ta ta ce, Malam, kamar yadda na bayyana maka, mijinmu yana jin magana ta, to amma duk da haka ina son in zame masa ni ce linzami ya kasance magana ta kaɗai yake sauraro, kuma dole ya amfani da abin da na faɗa ko yana so ko da baya so kaga kenan ko da wani abu saɓani da ra'ayinsa ba yadda zai iya yi kuma ba zai tanka min ba malam ta ci ba ta ci ba ya ce karki damu buƙatar ki za ta biya to shi kenan malam mun gode kuma goben idan Allah ya kai zan turo alawiya ta kawo maka saƙon bayan fitowarsu daga gidan malam ta ci ba ta ci ba sai ta tsiya ta fara jan kunnen alawiya bakin ki kanar ki. ba na son surutu kin daji ji abin da ya faɗa kuma da min koma gida ki yi wa kura magana ki fara nuna mata ƙauna. Alawiya ta ce, Mama, daman ni can ina ƙaunar alawiya. Ta tsiya ta kyare ta, ke da Allah can ba irin wannan ƙaunar ba, ni ina magana ne a kan ƙauna ta yaudara da za ta ɗauka abin da kike nuna mata gaskiya ne, abin da muka shirya mata na cutar da ita. Malam ya ce, idan kika fito da shi fili, to kanki zai koma. Alawiya ta ce, Mama, kaina kuma? A'a, ba dai kaina ba, Don da jiyayi. Mai sauraro duka duka a nan wannan shiri ya kammala madadin Bilyaminu El Idris Sidin Wada Basiru Rabiu Kudai da na shirya kuma na gabatar muke addu'ar Allah ya mu da mugun ji da kuma mugun gani kana yi mana katanga karfe tsakanin mu da sana da mugunta ya karbe badin mu ya kuma sa mu yi kyakkyawan karshe Allahumma amin daga nan gidan Radio Freedom 为啥子嘛？